a radun Allah a radun Allah sai an zo ka fito mana da burelinmu da kotsayin wa gidan nan in ba haka ba sai an ga tashin hankali wa gidan nan mene na faru kai ina wallahi ba zai yi ba mu za ma fashi ta magamiya cikin gidan nan fashi me aka muku ne ya za yi in matan nan mana an ta zo din nan in je in je in siya ma mata na buredi ko sun ɗari biyu ba buredin nan ga laushi ga kamshi wai matan nan ta zo ta dauka da ci wallahi sai an biya mu mata da yazo sabnan ita mana eh. wallahi tallahi sai an biya mu biredin mu kuma namu namu wanda ta ci da dainar da kuke na lamuwa abu yana farko kana ta kuka da kai da matanka sai ku ta kuka kawai cikin gidan a dauki ko sai namu ko sai na na najiya ka dauka ka ce wai mu in abu ya same mu sai mu yi kuka ba zan yi kuka ba ni da hakki na to kai kai hakuri mana akan biredi ne kana ta irin wannan kuka haka ka hakuri ka dauki kaje je ka sake ka sayi wani mana ko ba haka ba shafari oh, haka ne zira sai wani ka sake sayi wani mana kai ina ka san wani irin bureri ta ci ka san wani irin bureri na na ji faɗa mata fada mishi ko sai nan kuma har da koshe wallahi burerin nan ga kamshi ga laushi amma yadin da ka siya hakan nan ka je ka siya mata wani mana yafi ba hakuri ba zan siya ba namu zabiya mu wallahi kuna na ji shashu hamshaka waye baka izinin ka wuce ka shigo ɗakinta ba tare da ka zo ka gaya min ba shigowa na kenan yanzu haka zaman da ni tashi nake kokarin in je in samu in gaya miki rufe min baki me kwalle da nan gani menene a ciki a dama da komin na ce dama na ce ka ɗakkon bani ka bani ba shakka to bari ku gani Lowly, lowly.